gini mai hawa 24 da ke tsakiyar babban kasuwar da ke birnin eko ya kama da wuta kuma ya kwashe tsawon yini guda yana ci da wuta duk ko da kokan da masu kashe gobara ke ta yi domin ko salin da na isa wannan wurin na taras da masu aikin kashe gobara na ta iya bakin kokarin su kuma a lokacin hawa na farko ne ya kone kurmus kuma akwai bankin mainstream a wannan wurin shi dai wannan benin wanda mafi yawan waɗanda ke ciki masu sayar da kayayyaki ne iri daban-daban musamman ma kayan sawa da kuma takalma kamar yadda bincike nuna ba 'yan najeriya ne kadai ke da shaguna ko kuma rumbun ajiye kayayyaki ba a'a hama da wasu 'yan kasan waje salin kuma na tsananta bincike wasu suka ce suna hasashen wutar lantarki ne humul habaisun wannan gobarar sai dai har da yamman da na sake komawa wannan wurin ba labarin mutuwa amma kam dukiya ba a san adadin da za ta salwanta ba kuma kasuwancin masu makwabtaka da wannan ginin ya shiga halin oni yasu balle waɗanda ke kasuwanci a cikin ginin kamar yadda wannan ɗin talikin ya shaida mani ta tsayan mana da kasuwanci mu kan muna ta harkokin muna ga suna da kokari Allah ya ba su nasara Allah ya sani wuta domin harkoki duk sun tsaya. Kana shago a ciki ne? To kuma mun zo mun zo za bude ka muna ka kawowa kaya sai kawai muka juta mun danyo motar mu ne kawai da gaggawa. shi ma wannan dan talakin na tambaye shi ko me zai ce game da wannan gobaran to wannan wuta dai kawai an tashi ne da safe misalin karfe 6 eh, zuwa 7 aka ga wutan ya soma hayaki na ta fitowa abun na ganin tun tsakan dare ne abun ya ga jami'an tsaro suna tare wayannan mutane kuma daga sun taru ba wasu bane wanda suke da shaguna ne a wajen wanda akwai wajen headquarter na sayar da takalma a cikin yan China ne ke kawo takalman amma mutanen mu ne na nan Najeriya muke saya kuma duk wayannan wanda ka gani yan su suke saya su sara su sayar a ƙasa duk abun ya shafe abu ne na magana wuta ko wani abu kuma akwai sakaci ta wajen masu kula da amma ko na ce da wannan bawan Allah washin suwa ke da shaguna a wannan wurin ne shine sai fara bayani kamar haka ah you can say a, eh, eh, a lot of people owns the shop huh? Ah. they have shops there Yoruba people have shop Igbo have shop Hausa have shop foreigner have shops. Mutane da yawa ke da shaguna a nan wurin akwai yarbawa inyamurai da hausawa kai har ma da 'yan kasan waje kamar 'yan china da india kusan kowane irin mutum da ka sani yana da shago ko kuma yana kasuwanci a wannan wurin. sai dai ko ba ga masu kokarin kashe wannan gobarar ha kuma akwai jami'an tsaro sun kasa sun tsare domin tsoron zaune gari banza waɗanda ake lakabi da area boys domin kar su shiga kwasan kayan jama'a ba shakka wannan gobara ko ba ga hasarin dimbin biliyoyin nairori da za a yi ha kuma za a durkusar da kasuwanci a wannan yanki kwarai da gaske ladan ibrahim ayawa murai amurka daga lagos a nigeria.